النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبر كلهم إنا سلم وإن وانا ما سوى wannan kafa na gidan tibin alwisal bangaren hausa ina kuma fatan abubuwan da muke gani mu ji ya zama hujja a gare mu a ranar da dukiya da 'ya'ya ba su da amfani ko ba za su yi amfani wa mutum ba sai kawai mutumin da ya je da kubucacciyar zuciya wadda ba shirka tare da ita babu kuma wato wasu abubuwa da suke kama da wannan muna fatan allah ya sa iliminmu ya zama hujja a gare mu ba hujja ba a kanmu in ba a manta ba muna yin wato jerin darussa ne kan falalan matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma uwayen muminai allah yarda da su ya ƙara yarda ya yarda da su ya ƙara yarda a gare su kuma ya yarda da su lallai ba mu shiga cikin darasin sosai ba muna nan dai a farko-farko ta yadda muke yin matashiya eh, ta fiskan bayanin wane ne su waɗannan uwayen muminai ɗin a darussanmu na baya mun yi bayani akan wace ce khadija wace ce sauda wace ce aisha wace ce hafsa wace ce zainab bintu huzaima wace ce ummu salama wace ce juwairiya sa'an nan kuma wace ce wato zainab bintu jahash yau kuma insha Allahu za mu yi bayani ne akan sauran mata guda uku wadda su ne cikon goma sha ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su kuma ya tare da su karatunmu zai fara ne kan ah, baiwar Allah da take da sunan ummu habiba bintu abi sufyan ummu habiba bintu abi sufyan ɗaya daga cikin wato uwayen muminai ne kuma matar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ummu habiba alkunyanta ne kuma ta shahara da shi amma sunanta kam shine ramla kuma mahaifinta shi ma abu sufyan ya shahara da wato alkunyansa yayin da sunansa kuma shine sakhar don haka ita wannan baiwar allah ita ce ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan wane ne abu sufyan kuma ah, wato shine sakhar mahaifinsa shine harb shi kuma dan umayya shi kuma dan abdu shams dan abdu manaf a wannan kakan nata suka yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jerin wato kakanninsa a nasabarsa kuma ita ma shi ya ce ta ɓangaren kakanta wato umayya domin ya gabata cikin jerin dangantakanta cewa babanta shine sakhar ɗan harbu ɗan umayya dan abdushams ɗan abdumanaf umayya din can da ya gabata shi yasa ake ce mata al-qurashiyya al-umawiyya kuma tana daga cikin 'ya'yan babban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda abu sufyan baffa ne dan uwan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma ta kasance daga cikin waɗanda suka yi rigaye ya zuwa ga shiga musulunci idan aka faɗi wannan kalma ɗin as-sabiquna fil islam ana nufin ah, wato waɗanda ake fatan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an Allah yake cewa lalle waɗanda suka yi rigaye na daga mutanen da suka yi hijira ya zuwa garin madina da kuma mutanen da suka ba su taimako su ne ansar kenan mutanen madina din waɗannan ɓangarori guda biyu da ma waɗanda suka bi ɓangarori guda biyun amma da kyautatawa wanda ya zo bayansu an sharɗanta kafin ya samu abin da zai zo a gaba na albarka da falala da daraja sai ya bi su waɗannan mutanen makaɗin da kuma mutanen madina da suka yi rigaye suka shiga suka riga shi shiga musulunci shi wanda ya biyo su daga bayan su su riga shi to shi ba zai samu yardan Allah radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi sa'annan kuma ya musu tanadin gidan aljannan da koramu suke gudana a ƙarƙashin su muna fatan Allah ya sanya mu daga cikin bayan da za su bi su da kyautatawa din ah, to dai ita ma wannan baiwar Allah ta kasance tana daga cikin wanda suka yi rigaye wajen shiga musulunci kuma ta yi hijira tare da mijinta wadda take tare da shi kafin ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Ubaidullah bin Jahash ta yi hijira hijiran musulmai wato ya zuwa ga Habasha wadda a can shi Allah ya jarrabe shi ya zama kirista ya zama Sare a can habasha ne gari ne dama da wato wadda suke wancan garin yawancinsu suna bin wannan addini na nasara don haka da ta yi hijira ita da mijinta zuwa ga wannan garin ita da shi sun tafi a matsayin musulmi shi ya sa masu kai hijira to amma shi sai Allah ya jarrabe shi sai ya koma kirista ita kuma allah ya cika mata musuluncinta ta ci gaba da wanzuwa a matsayinta na musulma sa'an nan kuma daga baya ta yi hijira bayan auren manzon allah sallallahu alaihi wasallam wadda kisar auren shi wancan sarki da ke can habasha shi ne ya zama wakilin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zama alwalinsa ya karbi aurenta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma ya tura masa ita ya zuwa ga madina bayan hijiransa a shekara ta shida wasu malami suka ce a shekara ta bakwai to dai wannan baiwar Allah a abin da ya fi shahara na maganganun malamai shine ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da walicin ko wakilcin shi wancan sarki na habasha ɗin tun tana habasha ba wai sai da ta je garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a hannun mahaifinta ba kamar yadda akwai hadisin da ke nuna haka amma malamai sun tattauna kan hadisi din wasu suke cewa hadisi ne shazi wasu suke cewa a'a yayi karo da abin da malamai suka yi ijma'i na kasancewan aurenta ya kasance tun lokacin da take garin habasha kuma wani lokaci ma da mahaifinta ya je garin madina domin a sake kallon sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da wato kafiran makka yayin da suka warware sulhu din ya je dai a sake gyara lamari din har ta hana shi zama kan wato shimfiɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewansa mushriki shi kuma wancan hadisi da nake ishara zuwa gare shi ya nuna cewa baban nata ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa abubuwa guda uku wadda daga cikinsu a ɗauki ɗansa mu'awiyatu Ibn abi sufyan dan uwan wannan baiwar Allah a matsayin marubucin wahayi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yarsa na uku kuma mutane suna maganganu nan da can a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi eh, magana wa mutane don su daina faɗan irin waɗannan maganganun a kansa amma dai kamar yadda nake faɗa akwai dogon magana akan hadisin da kuma hanyoyi da malamai suka bi mabambanta wajen nuna cewa hadisin fa ya yi karo da abin da don haka hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne da bai inganta ba idan mutum yana so ya ga bayani mai faɗi kan hadisi ɗin sai ya koma littafin jala'ul afham fi fadli asalati salati wa salami ala muhammadin khairil anam haka kuma mutum yana da dama ya koma littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad dukan su na ibnu qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi Allah ya yi masa rahama to dai wannan baiwar Allah kamar yadda na ambata a shekara ta shida ko kuma na bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan hijiransa alhalin tana habasha kuma shi wannan najashi din sarkin habasha da ya zama wakilin manzon Allah sallallahu alaihi ya ba da sadaki a madadin manzon Allah sallallahu alaihi na dinari 400 dama kuma ya zo cikin hadisi cewa wannan dai dinari 400 din ko kusa da haka shine abin da annabi sallallahu ya saba ba da sadaki wa matansa kuma shine yawanci ake ba da shi a matsayin sadaki wa 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda na ambata ɗazu lokacin da mahaifinta ya je domin a gyara batun sulhul hudaybiyya din nan ta karrama ta mutunta wato shimfiɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kada wadda ke mushirki duk da cewa kuma mahaifinta ne ya hau har ma yake tambayanta shimfiɗin ne bai dace da matsayinsa ba ya yi baya-baya ya yi ƙasa a matsayinsa na babba a cikin ƙwarai ko kuma a'a shi ɗin ne bai kai ta ce a'a kai ɗin ne babba baka kai ka haushin fudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kai ka haushin fudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda kasancewanka mushriki amma dai daga baya bawan Allah ya musulunta kuma musuluncinsa ya yi kyau to dai wannan ita ce ummu habiba ramla bintu abi sufyan ɗaya daga cikin uwayen muminai Allah ya yarda da ita kuma ya ƙara yaddar da ita a cikin zukatan bayansa muminai sai mata ta gaba daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin uwayen muminai ita ce safiyatu bintu huyayi safiyatu bintu huyayi safiyatu yar huyayi sunan mahaifinta huyayi ita ko in ce shi mahaifinta haka kamar yadda na karanta ake karanta sunansa wato da donma a harafin farko ha'un sai kuma fataha a harafi na biyu sai kuma shadda a harafi na ƙarshe huyayi cikakken nasabarta kuma ita ce safiya yar huyayi shi kuma huyayi ne wato shugaban ƙabilar larabawa wadda kuma suke bin addinin yahudanci a garin madina da ake kiransu banu ƙuraiza da kuma annadir waɗannan ɓangarori guda biyu shi mahaifinta wato shi ne shugaban waɗannan mutane ɗin to yahudawa ne larabawa wadda dangantakansu yana komawa zuwa ga aus ko khazraj amma kuma eh, sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina kuma farkon zuwan zuwansa yayi wani abu na wato kamar sulhu da tattaunawa don dai a samu zaman lafiya shi da su a wannan gari din har zuwa lokacin da suka warware wato alkawari da ya yi da su na cewa ba faɗa shi da su na wani lokaci kuma nasabarta kamar yadda na saba ambatawa ita ce safiya yar huyai shi kuma ɗan akhtab shi kuma ɗan sa'ya ɗan sa'alaba ɗan ubaidu ɗan ka'ab ibnul khazraj a nan wato dangantakanta ya haɗu da manya-manyan ƙabilu guda biyu da ake da su al-khazraj wal-aus bin abi habib min banin nadir yana cikin kakanninta nan suna cikin banin nadir waye suwaye banu nadir wa huwa min sibt ilawi ibn yaqub thumma min dhurriyyati harun ibn imran wato yana cikin jikokin lawi dan yaqub sa'annan kuma suna cikin zurriyan haruna dan imran dan uwan annabi musa alaihi masala alaihi ita wannan matar ƙabilanta ana kiranta annadriya alharuniya wato kakanta da ya gabata dangantakanta yana komawa ya zuwa gare shi sa'an nan kuma yana komawa ya zuwa ga ɗan uwan annabi musa harun alaihi salam tana cikin fursunonin da aka kama su a yakin haibar shi kuma yakin haibar kamar yadda yake a tarihi ya kasance ne a shekara ta bakwai wato bayan an yi sulhul hudaybiyya shekara ta shida manzon Allah sallallahu da ya wuce sai ya tafi kuma yakin khaybar kamar yadda suratul fathi ta yi bayani kan wannan dalla dalla don haka tana cikin wanda aka kama ta a matsayin fursunar yaƙi daga cikin fursunonin da aka kama sakamakon yaƙin khaibara sai ta kasance tare da waɗannan fursunonin sai dihyatu ko dahyatu ya ɗauke ta a matsayin kenan tunda yana cikin wadda suka je wannan yakin yana son ta a matsayin rabonsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya dawo da ita saboda ba daidai ba ne idan aka yi yaƙi aka samu fursunoni kawai idan mutum ya ga wata sai ya ce to shi kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya dawo da ita a matsayinsa na annabi kuma shugaba jagora ya kuma yanta ta annabi sallallahu ya sanya wannan din ya zama shine sadakinta wannan kuma ya kasance ne da shawarin da dama daga cikin sahabbai saboda kasancewanta yar manya a cikin kabilanta wadda ya fi dacewa ya aure ta cikin musulmai shine babba wadda kuma kowa ya sallama babba dai a cikin lamari jagora kuma ma'aiki Allah subhanahu wataala shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya gamsu da abin da suka bayar na shawara domin wannan din zai zama dalilin musuluntan da dama daga cikin jama'anta sai ya zama babban gida ya haɗu da gidan da ya fi shi kuma annabi sallallahu ya sanya yanta ta ya zama sadakinta ya aure ta ne a shekara ta bakwai na daga hijiransa wato tsora shekara kamar uku kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ya zuwa ga ubangijinsa ta kasance mace ce mai haƙuri mai hankali mai daraja tana da waɗannan sifofi ɗin mace mai haƙuri mai hankali to tana da cikar hankali sa'annan kuma mace ce fadila mai ƙima da daraja da cewa ta fito daga gidan manya kuma ta kasance tana matukar girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan baiwar Allah ta rasu ne a shekara ta hamsin bayan hijiransa wato bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara arba'in kenan wasu kuma sun ce ta rasu ne a shekara ta hamsin da biyu wato bayan wancan magana kenan da shekara biyu wasu kuma suka ce a'a ta fara su ne a shekara ta talatin da shida amma dai magana farko ita tafi karfi ita kuma magana ta uku malamai ma suna cewa haza gharibun da'if wannan magana ne da mai rauni sa'an nan kuma ba shi da abin da ke ƙara ƙarfafa shi abin da ya inganta wallahu alam shine ta rasu a shekara na hamsin bayan hijiran a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai duk sun yi ittifaki duk da cewa sun yi sabani kan yaushe ta rasu amma sun yi ittifaki cewa an binne ta ne ita ma a nan makabartan da take garin madina madinar manzon allah sallallahu alaihi wasallam mai suna albaqi to dai wannan ita ce wato matar annabi wadda kuma dangantakanta yake komawa ya zuwa ga annabi kamar yadda eh, wannan falalan insha Allah zai zo a gaba lokacin bayani akan falalan da take banta da shi saɓanin sauran matan nasu kenan radiyallahu hunna ajma'in Allah kara yarda da su mata ta goma sha ɗaya kuma ta ƙarshe wadda bayanta za mu shiga kai tsaye cikin falalan matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma uwaye ga muminai ita ce maimuna bintul haris wannan baiwar Allah muna fatan Allah ya ƙara yarda da ita kuma ya yarda da ita a cikin zukatan mutane muminai lallai nasabarta kamar yadda muka saba ita ce maimuna 'yar harisa shi kuma ɗan hazin ɗan bujair ɗan haram ɗan ruwaiba ɗan abdullah ɗan hilal ɗan amir ɗan sa'sa'a ɗan mu'awiya ɗan bakar ɗan hawazin ɗan mansur ɗan ikirima ɗan hafasa ɗan qais ailan qais ailan ɗan mudar wannan shine wato jerin nasabar wannan baiwar Allah kuma ita ma hilaliya ce ƙurashiya kuma ya gabata ɗazu wato na ambaci ‘yar uwata eh, daga cikin uwayen muminai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a gunda ake kiransa sarif shi kuma wannan gudin kusa ne da makka a shekara ta bakwai na hijiransa kuma a ingancaccen magana ya aure ta ne a lokacin umra da aka kira ta umratul qadiyya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sulhu da kafiran makka a shekara ta shida sulhun da ake kiransa sulhul hudaybiyya wadda nace suratu al fath a cikin qur'ani tazo ta yi bayanin yadda wannan sulhun ya kasance da kuma dogon hadisi a cikin su sahihul bukhari da sahihul muslim sauransu a cikin sulhun an tabbatar cewa su koma gida ba za su yi umra bana ba su dawo baɗi wani lokacin kuma shekara ta shida ne da baɗin ta kewayo sai suka yi umra da suke kiranta umratul qadiyya wato kamar ramuko kan umrar da suka niyata kuma aka hana su shiga makka to dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne a wannan lokacin umran kafin ya yi harama kuma sananne ne a tarihi ba daga garin madina kai tsaye ya taho domin yin wannan umran ba a'a ya fita ne wani gu daga can kuma sai ya wuto nan ya niyyaci umran kafin ya yi niyyan umra a lokacin ya aure ta don haka ya aure ta ne baya cikin harama kamar yadda wannan shine ingantaccen magana akwai wasu lafuza na hadisai da suke nuna kamar ya aure ta ne yana cikin harama wanda kuma aure a cikin harama ko neman aure ba ma auren ba yana cikin abubuwan da aka matukar dai mutum ya yi harama da umra ko aikin hajji a wannan time din a wannan lokacin an hana mutum ya yi wato aure ko kuma neman aure a ciki kenan wannan lafazin da ke nuna cewa ya aure ta ne wa muhrim yana cikin sa ah, ba shi ne abin da ya fi inganta ba abin da ya inganta shi ne ya aure ta ne wato baya cikin harami kuma wannan shi ne abin da wadda ya zama wakili tsakanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ita da jagororinta ya shaidar lokacin auren kenan ya ce ya aure ta ne tana cikin me ba annabi sallallahu yana cikin harama ba yayin da wanda ya hakaito wancan kuma kusan a lokacin da abin ya faru shi karamin ma yaro ne don haka ya ji labarin ne dai daga waninsa ingantaccen magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a gunda ake kiransa Sarif kusa da garin Makka yan kilomitoci ne shine gunda Aisha radiyallahu anha lokacin da suka tafi hajji haida ya zo mata sa'an nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne ba yana cikin harama ba kafin ya shiga harama wadda sarif kuma sananne ne gu ne da ke kafin wato uh, miƙati ta wancan yanki ɗin kuma baiwar allah ta rasu a gun da ake kiransa sarif ɗin a wannan sarif ɗin wato da ƙarshe dai allah ya hukunta rayuwanta ya dawo wannan tsakani ɗin uh, dab da rasuwanta kuma ta rasu a wajen malamai ma suna cewa 'yan kilomitoci ne da ba su wuce goma ba daga wato makka ba su ma kai goma ba kuma ita ce mace ta ƙarshe da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya aura jama'a waɗannan cikin darussa da suka gabata da kuma darasi da muke ciki su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma uwayen muminai uh, kafin na shiga cikin ambaton falalansu wadda daga cikin falalan nasu akwai kasancewansu uwayen muminai zan yi bayani akan me ake nufi da uwayen muminai wato shin ya halatta a keɓance da su ɗaki ɗaya kamar yadda kake keɓancewa da mahaifiyarka shin ya haramta ka aure su kamar yadda mahaifiyarka ya haramta ka aure ta shin akwai gado tsakaninka da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda akwai gado tsakaninka da wato mahaifiyarka zan da yi bayanin wannan insha Allah faffaɗan bayani a gaba to kafin wannan ina tunatar da ni kaina da kuma ƴan uwana kan damuwa da tarihin waɗannan bayin Allah ɗin da kuma sanin su farin sani sani da ya dace a shiga littattafa a san su a san irin guduma da suka bayar wa musulunci haka kuma a san sauran 'yan uwansu sahabbai tare da cewa kuma yana daga cikin abin da zai bakanta wa musulmi rai kaga cewa musulmai da yawa ba su san sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi musulmai da yawa idan ka rufe su a wani gu ka ce kowa sai ya ambaci guda bakwai daga cikin goma sha ɗayan nan ko guda shida kusan rabi dai haka wato ɗaiɗai ku ne daga cikin musulmai za su iya tsira su fita daga kurkuku da kasa su wadda kuma na ambata cewa sanin waɗannan bayan allah ɗin da kuma sanin darajansu yana ƙara son su wadda son su kuma wato ƙari ne da ciko da kuma kammala son manzon Allah sallallahu wasallam yayin da ta gefe guda za ka ga musulmai da yawa su kuma sun yi zurfi sun yi nisa wajen sanin sunayen wasu mutanen da ba su da amfani a rayuwanka kuma ba wani abin kirki ma da suka yi wasu na wasu ko 'yan kwallo ko 'yan dirama ko wani abu wadda kuma aibi ne ka tuntuɓi mutum kan 'ya'yan manzon Allah sallallahu bai san sunayensu ba ka tuntuɓe shi kan iyalan manzon Allah sallallahu bai san sunayensu ba bai san wasu abubuwa da ya dace ya sani kan manzon sallallahu alaihi wasallam ba na haka da ina jan hankali da gargaɗi wa 'yan uwana musulmai kuma ina fatan Allah mana jagora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabiyyu aula bil mu'minina